Ƙidaya Sura shida Banazare Ubangiji ya ce wa Musa, Yi magana da Isra'ilawa, ka ce musu, In mace ko namiji yana so ya yi alkawari na musamman, alkawarin zama keɓaɓɓe ga Ubangiji a matsayin Banazare, dole ya keɓe kansa daga ruwan inabi ko daga waɗansu abubuwa sha masu sa maye. kada kuma yă sha ruwan tsamin da aka yi daga ruwan inabi, ko daga waɗansu abubuwan sha masu sa maye, ba zai sha ruwan ’ya'yan inabi, ko ya ci ’ya'yan inabi ɗanye ko busasshe ba, muddin yana Banazare, ba zai ci wani abin da ya fito daga ’ya'yan inabi ba, ko ƙwayar inabi, ko ɓawon sama. A duka lokacin da yake a kan alkawarin keɓewarsa, reza ba zai taɓa kansa; dole yă kasance da tsarki har ƙarshen keɓewarsa ga Ubangiji, tilas yă bar gashin kansa ya yi tsawo, a dukan kwanakin keɓewarsa ga Ubangiji, Banazarin ba zai yi kusa da gawa ba, ko da ma gawar ta mahaifinsa ce. ko ta mahaifiyarsa, ko ta ɗan mahaifiyarsa, ko kuma ta ’yar'uwarsa ce, ba zai ƙazantar da kansa saboda su ba, domin alamar keɓewarsa ga Allah tana kansa, a dukan kwanakin keɓewarsa, an tsarkake shi ga Ubangiji, in farar ɗaya wani ya mutu kusa da shi, to, keɓewarsa ta ƙazantu, dole ya aske kansa a ranar tsarkakewarsa, a rana ta bakwai, sa'an nan a rana ta takwas, tilas ya kawo wa firist ’yan kurciyoyi biyu ko kuma ’yan tantabarai biyu a bakin ƙofar Tentin Sujada, firist kuwa zai miƙa ɗaya don hadaya ta zunubi, ɗayan kuma don hadaya ta ƙonawa, Ya yi kafara dominsa. gama ya yi zunubi ta dalilin gawar, a wannan rana zai sāke keɓe kansa, dole ya keɓe kansa ga Ubangiji, har kwanakin keɓewarsa, kuma dole ya kawo ɗan rago bana ɗaya a matsayin hadayar laifi, kwanakin baya ba sa cikin lissafi, domin ya ƙazantu a lokacin keɓewarsa. To, ga doka saboda Banazare. Sa'ad da kwanakin keɓewarsa suka gama, za a kawo shi bakin ƙofar Tentin Sujada, a can zai miƙa hadayunsa ga Ubangiji, hadayun kuwa su ne, ɗan rago, bana ɗaya, mara lahani, don hadaya ta ƙonawa, ’yar tunkiya, bana ɗaya, marar lahani, na hadaya don zunubi, rago marar lahani don hadaya ta salama. tare da hadayu na hatsi da hadayu na sha, da kuma kwandon burodi mara yisti, ƙosai da aka yi da lallausan gari, kwaɓaɓɓe da mai, da kuma wainan da aka bar baɗa da mai. Firist zai kawo su a gaban Ubangiji, ya miƙa hadaya don zunubi da hadaya ta ƙonawa. zai miƙa kwandon burodi marar yisti, ya kuma miƙa ɗan ragon hadaya ta salama tare da hadaya ta gari da hadaya ta sha ga Ubangiji, sa'an nan a ƙofar Tentin Sujada, dole Banazaren ya aske gashin da ya alamta keɓewarsa, ya kwashe gashin, ya zuba a cikin wutar da take ƙarƙashin hadaya ta salama, bayan Banazaren ya aske gashinsa da ya alamta keɓewa, firist zai ɗauki dafaffiyar kafaɗar rago, da ƙosai da kuma waina daga cikin kwando waɗanda duka biyu marar yisti ne, ya sa su a tafin hannun keɓaɓɓen, firist zai kaɗa su a gaban Ubangiji, hadaya ce ta kaɗawa, mai tsarki ne kuma zai zama na firist, tare da ƙirjin da aka kaɗa da kuma cinyar da aka kawo, bayan haka, Banazaren zai iya shan ruwan inabi, wannan ita ce dokar Banazare wanda ya yi alkawari ga Ubangiji bisa ga keɓewarsa. tare da dukan abin da zai iya bayarwa, tilas ya cika alkawarin da ya yi bisa ga dokar zaman Banazare, albarkar da firist zai sa wa jama'a. Ubangiji ya ce wa Musa, Gaya wa Haruna da ’ya'yansa, ga yadda za su albarkaci Isra'ilawa, za ku ce musu, Ubangiji ya albarkace ku ya kuma kiyaye ku, Ubangiji ya sa Fuskarsa ta haskaka a kanku, ya kuma yi muku alheri; Ubangiji ya dube ku da irin rahama, ya kuma ba ku salama, da haka za su sa sunana a kan Isra'ilawa, ni kuma zan albarkace su.